kace a jirgi mu akwai irin wayan na ko a lahira aljanna muna wajen mata wallahi ko a can muna ku mata ani tamburan ani tamburan yara muhammadu dan muhammadu muhammadu ba da muhammadu muhammadu bi kan muhammadu da zama da muhammadu rasulillahi giza giza fasahar ka na ciki har wuna wunan sarki sarki daidai da yau sarki daidai da gobe sarki daidai da jibi ga ruwa ga farko ga dala kuma ga naira dan zaki maganin abokan gaba kasar أول أبي مقام يندنا في لكي أدرائك سيدارة يا بابا ما ونتي يا بارد لك مشانيا من أول أبي مقام يندنا في لكي يا جاهد اركب مقالب واركب الإمام اركب أبو الزب اركب أبو الغرب هارب اركب أبو مجاب وجرب Thank you, abin nuna warko